salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wato ɗaya daga cikinsu wato wa ƙalu addinu amrani kenan su ɗaliban wa najida sun ce addini al'amura biyu ne kada manta da abin da ya faru jiya abin da ya faru jiya a shi najida bin amir ya tura wasu daga cikin mabiyansa su kai hari Sun suka kai hari suka kai hari ga waɗanda suka saba musu a ra'ayi a nan wajen sai suka samu kwarkwara to sha'awa sai kama su daga cikin wannan sun samu kwalkwara din akwai akwai yaran shi na jida din to shi ne sai suka yi tawili su akan cewa kawai su raba wa kansu ƙwarƙwarorin sai suka raba wa kansu ƙwarƙwarorin yi so kawai su take su suka dawo gida sai su ce a lissafa wato abin da aka samu aka lissafa abin da aka samu wato in an fitar da haƙƙin su sai a lissafa haƙƙin nasu da kuma su ƙwarƙwarorin in sun yi daidai shi kenan sun rike dama in ko ana buƙatar su yi ciko sai su ciko to shi da suka yi haka din Sai zama kowa ya raba ma kansu sun zaɓa ma kansu 'yan mata kyawawa da sauransu da suka suka dawo suka yi bayani shi ne sai na jira ya ce ba su kyauta ba amma tun da sun kawo uzuri kusan an musu uzuri a gane amma tunanin da ake kasancewa ɗan shi na cikin al'amarin sai ɗan yi son kai sai ya tawili cewa to an musu uzuri akan abu kun gano wannan ba su kafirta ba amma sun yi kuskure wato a nan sai zama to su suna dan ba da uzuri in mutum ya yi kuskure kuma ya kawo uzuri za a saurari uzurin shi sabanin shi na fiye na to shi da ke cewa ba addini al'amura biyu ne na ɗaya daga cikin su ma'arifatullahi wa ma'arifatu rusulihi alaihi wato ɗaya daga cikin su sanin Allah da sanin manzanninsa aminci Allah ya tabbata a gare su mu وتحريم جماع المسلمين وأموالهم da kuma haramta nan musulmai da dukiyoyinsu shine mu na kasa eh da kuma haramta kwace Wani wal ikraru bima jaa min indillahi jumla da kuma tabbatar da abin da ya zo daga wajen Allah a dunkule ba sai ka san komai da komai ba wato a dunkule duka sani fa hadha wajibun wa ma siwa zalika fa nas ma'zurun yace wannan wajibi ne da abin da ba wannan ba mutane abin yi wa uzuri ne da jahilcin su a gani kenan kaga ya ƙara kawo wani ƙa'ida wa'annan su ne dole da abin da ba wannan ba to mutane ana yi musu uzuri da jahilci akwai abubuwan da za a aikata da yawa mutane ba su sani ba sai musu uzuri hatta ta koma alaihim al-hujjat fi jami' al-halal har sai hujja ta tsayu a gare su a cikin dukkan halal duk wannan mazo da abin da dan shi ya fada ciki ba man sahalla shay'an min tariqi al-ijtihad duk wanda ya halatta wani abu ta hanyar ijtihadi la'allahu muharram to wata kila a wata kila haramun ne misali kamar yadda yaron shi ya aikata na halatta a raba na kwarkwarorin kaga yaron yayi ishtihadi ne in ji shi da ya ishtihadi sai ya kuskure fa ma'zurun ala hasbi ma yaqul al fuqaha yace to an masa uzuri akan gurgurdan abin da masana fiqh suke faɗa min ahli ishtihadi daga cikin ma'abota ishtihadi wanda sun kai wannan marhala din na'am ومن آراء النجدات تعزيم جريمة الكذب على شرب الخمر daga cikin ra'ayin najdat wato yana girma laifin nan na ƙarya akan shan giya cewa ƙarya ya fi shan giya zunubi ƙarya ya fi zina faqad za'amu anna wato sun raya cewa lallai duk wanda yayi nazari duk wanda yi kallo kallo dan karami au ba can, sabira au au kazaba kenan au zaba. kazibatan sagira ko ya ɗan yi ƙarya ƙarya ɗan ƙarami sun ma a raiha sai na ce kan ƙaryan fa huwa ya zan mushriki wa man zana wa sarika wa anna man zana wa sariqa cewa lallai duk wanda ya zina kuma ya sata wa sharibal khamr gaira musirin Ali. sai ya sha giya amma bai nace kan shan giya ba ya sha giya dan wasu lokuta wa huwa muslimun shi musulmi ne in kana ne muwafiqin ba in yana daga cikin mai goyon bayan gidansu. in shi ɗan khawarij ne sai ɗan shagiya bai nace ba musulmi ne shi amma in ba nasu bane ba in ɗaliban in ɗaliban nafi'u ne ko kuma ko kuma wasu wanda yake ahlus sunna ko wasu ayin shi a kodai waye wanda ba cikin su ba ya shagiya kafiri ne shi wa yuqalu inna najda akada hadd al-khamr wa eh? an ce shi najda din ya kayar da haddin shan giya ya ce magana shi haddin shan giya babu kenan kamar yana dan sha'awar shan giya da yana ganin shi kamar yana daga cikin kamar shi yana son shan giya shi yasa ya ɗan sassauta maganar shan giya din Allahu a'lam wala qad ahadatha najdatu mabda'an la yujadu inda ghayrihi min al-qawaid hakika najdat wato ya farar da wani wasu manufofi wanda ba a samu wajen wasu su daga cikin khawarij wa huwa jawaz taqiyya shine halaccin taqiyya abinda khawarij ba sa yi an san shi a ne da tafiya amma shi sai ya aro wani abu na shi a zai sa a cikin addinin shi maganar tafiya din nan da sauransu wa zalika da ayyu zikra al-khariji annahu ma'a jama'a haqala li dami wannan ne dan khawarij ya bayyana cewa shi yana tare da jama'a zai iya zuwa ya bayyana yana tare da ahlus sunna ko ya zo ya bayyana yana tare da yan asha'ira ko ya zo ya bayyana yana tare da yan shi'a an gane ku saboda ya tsare jininsa haƙanan lidami domin ya tsare mai jininsa wa man'an min al-ibtida alayhi kuma domin hali daga yin ta'addanci a gare shi wannan shine abin da ɗaliban nafi'u ba sa yi shi ɗalibin nafi'u baya tafiya zai gaya ma gaskiya shi ga haƙi shi nan kuma idan ya kai hari zai gaya ma shi ya kai hari an gane wannan ba magana koyewa an gane waye kai hari ya ce ni na kai hari wannan ɗaliban nafi'u kenan amma ɗaliban shi na jida za su iya kai hari su ce ba su bane kun ne ko su kai hari su kashe mutane kuma su shirya cikin mutane su ce suna tare da mutane wannan shi ne bambanci tsakanin su zula yajuzu lahu a aqidatihi kuma yana halatta a gare shi ya ɓoye mai a kidansa, ɗaliban na jida suna ɓoye kidansu su zauna cikin mutane kamar suna tare da mutane alhali ba sa tare da su حتى يأتي الوقت الملائم لإظهار حقيقة عقيدته har sai lokaci ya zo wanda ya dace ga bayyanar da hakikanin aƙidansa na ne su suna amfani da dama ne in sun ga sun yi ƙarfi sai su fito in ba su da ƙarfi sai su yi taƙiya su ɓoye <laughs> wa zalika li fahimihim gairu wannan saboda fahimtar su gairu ne wanda ba lafiyayye ba suna da fahimta burɗaɗɗe لقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى أي سنجي ممونا فهمتا قولنا آية إلا أن تتقوا منهم تقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada muminai su rigi kafirai masoya kuma bayan muminai a kada muminai su rigi kafirai masoya kuma bayan muminai wa mai yaf'al duk wanda ya aikata wannan falaisa min Allah fi shay hmm. baya tare da Allah cikin kowane irin abu ya aikata wannan Daga ce illa an tattaku minhum tuqa iska ce sai dai in kun yi taqiya gare su gayan taqiya a gare sai ya fahimci wannan maganar taqiya din a murɗe wato tabbas ayan na magana kan in kuna jin tsoron kafiran gayan tsoro sai kuka dan rike su a matsayin masoya saboda babu lalura an gane wannan babu laifi a kai kafiran kuna jin tsoron za su kashe ku ko abin da ya kama da wannan sai kuka nuna musu soyayya kamar cewa ku din nan ba ku adawa da su domin su dan gyale ku wannan babu laifi a nan ba wai an ce ku ce kuna tare da su ba kuskuren fahimtar kenan sai to mu ma yanzu mun zama to kristoci saboda kristoci su gyale mu ko mu ma yanzu mun zama to yahudawa wa iyaz dan yahudawa su gyale mu ba ka ake nufi da ayan ba ku tsaya kan musuluncin ku amma ku dan yi sauki kan ra'ayinku ku nuna kaman ku addinin ku nan amma ku nuna kamar ba za ku yi musu zafi kuna tare da su dai a zauna lafiya kun gane wannan ko shine abin da ayin ayin jinibi in kuna jin tsoron kafirai za ku iya dan nuna musu alaman kamar ana tare amma wato ma'ana ana tare na zaman lafiya ba wai ana tare wajen addini ba za ku ringa sallan ku za ku ringa azumin ku za ku ringa zakkan ku za ku ringa komai daidai amma su abin da shi fi ke nufi a wannan najida shi yana nufin ku za ku zama kamar ahalus sunna mi'a fil mi'a ko ku zama kamar shi'a mi'a shige cikin su ku saje yadda ba za a iya gane bambanci tsakanin ku da su ba ba shi ayyake nufi ba an gane wannan ko to shi sai yayin wannan mummunan fahimta in a garin yan shi'a ne ya ga ba shi da karfi sai ya zama dan shi'a idan ya ga yayi karfi da ya kamata ya dauki mataki sai ya fito da kiran shi na khawarij in a garin ahlus sunna ne in ya je saudiya sai ya zama ahli suna ya zama basalafi sosai a saudiya da zaran ya samu wani dan furta na barna kawai sai ya yi barna a lokacin nan a gani kuma idan ya yi barna zai iya bata rai ilima ya fito kafafen yada labarai ya ce irin wa'annan irin masu kai harin nan yan ta'adda ne tun da su Allah ya wadaran su sai ya ce wani babban malami daga cikin malaman sunna ya yi Allah ya wadare ga wannan hare-haren da aka yi a gani daga ya fito ya ɓata rai irin wannan kai hari ya saba ma ainihin ruhi na shari'a irin wannan kai hari ya saba ma aƙida mai kyau aƙida ne na ta'addanci tur da wannan abu in ya faɗi wannan zai ga kowa na cewa ayyuka shi da ɗaliban shi gaba ɗaya sun yi kan ko ba haka bane hakikalin abun in sun ƙara samun dama su ƙara kai wani hari an gane wani ku na'am Na'am yace wa min fahimihim al-khafi daga cikin fahimtar su na kuskure kuma annahum qalu sun ce la na nadari da Allah yu'adhibu al-mu'minina bi dhunubi kaza ba mu sani ba ila Allah zai yi azaba ga mu'minai da zunuban su wa ya'ni bil mu'minina ahli millati abin da yake nufi da mu'minai ma'abota addinin su na khawarij in kana tare da su yake nufi ai al-khawarij فإن فعل فإنما يؤذبهم في غير النار وإن ما هل أن زي أذابا غريش to zai yi musu azaba ne ba ba azaban wuta ba a gani gurgurdan laifin su wato kaga anan wajen ka duba sun yarda anan wajen sun ce zalibi kafirci ne ko amma kuma sai ga wani kuma sabon ka'ida sun gina idan nasu yayin zalibi kila Allah ba zai mishi azaba da wuta ba Allah zai mishi azaba da wani abu ne gurgurdan zalibin shi kuma yana ba kafiri bane nan in dai kana tare da su ba ka kafirta muke nan. a nan wajen shi ɗaliban da shi su suna ɗan iya uzuri da nasu suna ganin nasu za a ɗan musu sassauci amma duk wanda yake wajen nasu to kafiri ne wannan kaga suna da ɗan hizbiya kenan saɓanin ɗaliban na fiye kawai in nasu ya yi laifi kawai ya arme ne kawai kuma za a tsaye mai da hukunci amma wannan sai ɗan yi sassauci ga nasu to duk ma ana samun irin wayannan ga masu da'awan sunna ƙungiyoyin da suke da'awar sunna za ka ga ƙungiya tana da'awar ita ansaru sunna ko kaza kaza na sunna ko jama'atul sunna ko waye sai su gaya ma za ka a baki suna gaya ma duk mutumin da yake tare da mu in dai ya rike sunna da ma wanda yake wajen mu in dai mutum ahlus sunna ne muna tare da shi haka za su gaya ma kai sai ka ɗauka da gaske ne amma za ka ga cewa wato duk kuskuren in kai kuskure kana wajen su za su bayyana da kuskuren in kana cikin su za su kare ka sai ga kana da wasu duniya ku, kana inkarin wasu abubuwa a cikin shari'a in kana tare da za su shiru amma in kaga sun ma raji mai zafi baka cikin kungiyar ne kaga wannan shine hizbiya tsaban hizbiya kenan ana samun da yawa kungiyoyi masu awon sunna haka duk sunnan ka da zaka rike sunna kowane irin sunna karkashin kasa suna kinka ba su gaya maka ba amma za su gaya ma cewa mu ne duk mutumin da ya ce shi ahlus sunna ne muna tare da shi amma za ka fahimci ba sa alaƙa da duk wani mutum wanda bai tare da su kawai sun faɗa haka da baki ne don siyasa amma a aikace ba sa yin haka kun gane to irin wannan nafi'u yana da irin wannan hizbiya din na'am na'am najida najida ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة برحمته wai sannan bayan haka sai Allah ya shigar da mabiyansu aljanna da rahama bayan an dan musu azaba azaban da ba na wuta ba wa ka'anna najda ta jihaza yara anna murtakib az-zam min al-multabin li kamar shi najda da wannan yana ganin lallai duk wanda ya aikata manyan zanubai daga cikin masu danganta kan zuwa ga su. Faƙadi wa an Hakika Allah ya musu afuwa. Ya Saɓanin waɗanda ba kawari ba. Ka duba wani irin fahimta burɗar diga shi nan. Faɗiyar zila. <laughs> Ai kowace zaka ce akwai abinda da wasu mace ba ruwan zaka ce. Bai gaskiya haka ne. Mutumin da yake da ra'ayi guda ɗaya biyu. Na. Malam, wannan akan ma'asi ga shi ana kwaɗin shi aji da akida kamar haka kamar har ga wasu masu da wanka wasiya abin da musu wahalar cewa masu rayar cewa suna da wanka yan hizbiya ne masu wannan fahimta za ga mutum yana da awon suna ko kuma yana alaka da ikhwan ko yana da alaka da kaza da kaza to su kuma kaga kungiyar su abin da ya mai ikhwan illa suna cakuɗe ɗaya da sauran akidu to cakuɗe ɗaya da sauran akidu a haɗa kai ɗin na zai ga sai wani abubuwa daga cikin akidun in biri a shige su sai waɗanda da ikhwan kaga ikhwan ɗan eh, wannan ɗan zaidiya sun shigo cikin su ɗan ibadiyya sun shigo cikin su kuma duk waɗannan suna da wasu tabbashi da ake da kawai tare da su shi za ga mutum kana mu'amala ɗan bid'a a wajen alaƙa kana addini ba wuya sai kai ma kafa fashe wani abu matsalar ke na'am Na. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم tahlil abayatun waradatun kubatan lishafi wa'annan baitittuka sun zo abin dangantawa zuwa ga imam ash-shafi'i rahimahullah a littafin da kira al-jawhar an-nafis wa tufidu anna al-fata la yudriku al-ilma yana amfanar da mu cewa lallai saurayi baya riskan ilimi wala ya tamakarufi baya tabbata ya kama kasa akan ilimi illa ba'da an kana khalin min al sai bayan ya kasance ya wofinta daga tunani wa min ash da kuma shagari ya zama ya hukunta daga tunanin neman kuɗi tunanin aure tunanin kaza in tunanin ya mai yawa za ga karatun ba zai zauna ba kuma da kuma shagulgula shahara لقمان الذي Kai بالعلم كي حتى لقمان ده مجي جلا بارن سوان ده شهر ده علمي ده هجمة لو كان مشغولا بما ذكر da ya kasance abin shagaltuwa da abin da aka ambata da manala manala da bai cimma abin da ya cimma ba na ilimi da hikima ولما استطاع أن يفرق بين الفضة والقبة da ba zai iya bambantawa tsakanin ainihin azurfa da kuma bawon ba wallahu musta'an da Allah ake neman taimako wa bi wato muka dauki wata fassara daban fa man kana aqalu fasidan duk wanda ya kasance hankalin shi ya lalace da wasu irin al'awari a duniyawiya da wasu irin abubuwan da ke bijirowa na duniya hankali shi ya lalace da wannan kamar aure da neman dukiya da alfarma yana neman ya fito siyasa ɗalibin ilimi ne yake zo ya fito siyasa ya fito kansila ko ciyaman ko ɗan majalisa ai magana karatu kuma ya ƙare kawai ya je ya tare a siyasar shi da abin da ya kama da wannan fala ya suluhu ilm irin wannan bai dace ga ilimi ba walan yanalahu hatta aljamal fi sammi ba zai taba samun ilimi ba har sai wannan wannan katan zare din katan katan zare irin na guga sai ya shige cikin ramin allura irin zaren da ake sa gugu ake daura guga da shi din nan kato din nan sai ya shige cikin ramin allura zai yi shi ne jama'a nan ba wani koyi ba eh? to kaga in har zai yi wannan katon zaren ya shige cikin allura to zai yi ɗalibin da ya shagaltu da siyasa ya shagaltu da neman duniya ya shagaltu da neman mulki da neman aure ko shi ma ya ce zai yi kaza to amma neman auren an hana ne in neman auren ya zama zai kange daga neman ilimi kenan amma in neman auren ba zai kange daga neman ilimi ba masha Allah mutum ya yi auren shi ba irin masu kamar a nan rayu irin masu idan ta alfadin nan masu ko ina suna son latest da binciken wani irin abubuwa ɗin. Eh akwai mutanen da za su irin irin neman auren wani akwai irin matan da ya sa wa kanshi ne zai aura. Zai ta tunani ya ce ita fara ce ta zama fara ga irin hancinta haƙorinta ma ga irin wushiryen da yake so bakin ma irin akwai yadda yake son bakin ya zama. Ya zama bakin ya kai mita kaza to kai ya zama kato kai ya zama har baki ya auna bakin. Kada bakin ya zama mai faɗi kai ya zama mai san ƙarami kai ya zama kaza. me kunnan da waye da kafan kafan ma sai ya duba da waye da sun irin wannan kaga hankalin shi gaba ɗaya ta tara kan mace mi'a bil mi'a yana so ya samu mace da yake ba mai kyau irin ta an gane ko to irin wannan hankalin shi zai karkata karatu ba zai yi wa gare shi ba na'am na'am wa hatta ya'ud al-laban fi sura irin wannan ba zai yi karatu ba har sai nono ya koma cikin hantsa zai yi to ba zai yi ba wa rahimallahu mri'an warahim Allahu imra'an rafa qadara nafsi Allah ya rahama ga mutum da ya san darajar kansa ya fifita ilimi akan harkoki na duniya ya wahal da kansa wa asaba hafi tasirin ilimin nafi ya wahal da ita da ya kaji yadda ita a wajen neman ilimi mai amfani waja'ala aw wada'a kulli shay'in fi mawdi'i sai ya sanya wato duk da ya sanya komai a mawdu'in walan bi sawwif bai taswifi ba irin da cewa da sannu zan yi karatu in sha Allah nan gaba zan yi bari in yi aure sai na yi aure zan yi karatu in na yi aure zan samu nutsuwa in na samu nutsuwa zan yi karatu a lokacin da ya auren ne ma nutsuwa ba zai samu ba daga ya yi aure sai a ce nan da sati biyu sati biyu ga mata ta fara da yawo daga nan wata mata ma sai a ce bedrest musamman irin masu irin wayannan masu cewa suna da zaɓi din nan sai je auro irin fara kallin nan kana samun juna biyu sa ce bedrin daga wannan juna biyu kuma ba magana kuma ba magana aiki kar ma kai takura mata ruwan zafi shi zai kai mata wanka shi zai share ɗaki shi zai mata girki da ci tana nan shi zai ga mata hidima har sai wata tara ya shiga ta haihu in ko har baka yi haka ba za ta cikin zai ɗare to nan kaga gaba ɗaya gashi nan kwana goma sha biyu kawai ko kwana sha uku yana yana jin daɗi da matan shi amma wata tara zai yana jin jiki suna fasan gane wannan to kaga wannan wato a menene walam sauwi bal fara ibnu wakati. bai taswifi ba Ya ce da sannu zan yi kaza da sannu zan yi kaza shi ya zama dan lokacin shi yana kulawa da lokaci sosai idan fa'alaina an natruka taswif dan ko haka ne ya zama wajibi mu bar cewa da sannu zamu yi kawai duk abin da zamu yi kawai mu je mu yi shi ma'aji sha gefe shanmir an sawa'idil jid mu zage ainihin damɗe na ƙoƙari mu kai na huza bi ma nuri domin mu samu rabo da abin da muke nufi da annal umra qasir domin kada mu ya koyi ya koyi rayuwa ba ta gaitacce ne rayuwa bai da yawa kuma lokaci tsada gare shi kuma shagulgula suna da yawa yumkiluha illa bil wanda bai yiwuwa shagulgula bai yiwuwa a same sai da kokari mai tsawo kaga shagulgula na da yawa amma rayuwar kuma kaɗan ne to ya za a yi falala daga Allah yake law anna al-insan wala siya ma talibal ilm arafa ma fi waqt da a ce mutum musamman ɗaliban ilimi ya san abin da ke cikin lokaci na kima kuma ya san sunan Allah cewa annal ta tamuru alaihi, wa annaha la ta'udu abadan daga cikin suna ta Allah lokaci na wucewa a gari shi ba bai dawowa har abada kulli lama an kuma ta kowane hali lokaci bai dawowa da ya san da haka lama biya. da ba zai taba yarda wani sakon guda daga cikin lokutan sa ya wuce ba ya tozarta ba cikin wasa cikin shagulgula ko wasa ko wani abun banza nan ce fudul abin da bai da wani amfani ko surutan banza ko surutan da ba su da wani amfani yasmin wato maganan da baya baya sa kiba ko baya wadatarwa daga yunwa shi lokaci ya kai dan uwana kamar takobi ne idan kai baka yanke shi ba shi zai yanke ka an yi tahakama fi imani wakati wajibi ne ga mutum ya kyautata wajen aiwatar da lokacinsa ya zaɓi abin da ya fi sannan abin da ya fi a cikin abubuwan da ya kamata ya ringa zaɓen abin da ya fi sauran abubuwan ne samu lokaci ya yi ziyayi sun bai samu ba dama ya riga ya yi abin da ya yi a cikin al'amari ne annahu sallallahu alaihi wasallam ya ko annabi na cewa ni'matani maqbulun fi ima kathirun min an-nas ni'imomi guda biyu wato da yawa daga cikin mutane an musu kamunga bi ma'ana an cuce su ma'ana an cuce su ni'imomin nan guda biyu mutane da yawa ba su aiwatar da su yadda ya dace ba gashi wani ni'ima ne Allah ya yi wa mutum da su Allah ya ba mutum wayannan abubuwa guda biyu maimakon ya amfana da su inda ya amfana da su inda ya dace bai yi ba sai ya zama to kamar an masa mai kamunga kamar ya kamunga abinda ake siyarwa naira goma an siyan ma naira dubu ɗaya an ba gora kun gane ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane an musu gora a kansu ba su samu fa'idansu ba shine lafiya da kuma dama hmm. wanda ga gashi da lafiya gashi da dama bai yi amfani da lafiyan yadda ya dace ba bai yi amfani da daman da ya samu ba ya samu dama lokacin da ya samu daman nan ya dage ya karatu ya dage ya riƙe addinin da kyau ya dage ya kaza sai ya ƙi ba alaina in kunna asiha yana waje ba gare mu mun kasance masu lafiya wato mu dan mu dan gutsuri lokaci mu dan yi amfani da fursan da muke da shi sai mu karkata zuwa ga alkhairi da'iman wala natruku yazhabu sudan Eh. kada mu bar shi ya tafi a banza kara zube a'a za mu amfanar da shi za mu aiwatar da shi cikin abin da zai amfane mu a cikin duniyar mu da lahirar mu haka nan lokutan mu babu makawa gare mu mu aiwatar da shi mafi alkhairin aiwatarwa minan ni'am al-azima wato da lafiya da faraga suna daga cikin ni'imomi masu girma wanda da yawa daga cikin mutane suna rafkana daga gare ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi mai nasiha amintacce tsira da aminci Allah tabbata gare shi kuma da mafi tsarkin sallama ya tabbata gare shi ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane an musu kamunga a kansa lafiya da kuma dama an musu kamun ga akan lafiya dama ba su aiwatar da shi yadda ya dace ba Allah ya tsare mu na'am mu aiwatar da damar da muka samu mu yi amfani da damar da muka samu na'am بسم الله الرحمن الرحيم

waliya idan masu ya da su shi mosul mosul na sunaye shine allazi allazi su mosul ne da allati al'unsa allati go ita ko mace allati waliya da suniya shi ya'un idan an zo da shi na musanna da baya tabbata kaka tabbatar da shi "Latus, tuzbit aliya idan ma suniya kada ka tabbatar da ya'un in za a yi musanna wa allat eh? allazani allazi sai ce allazani ina wannan ya'un ina wannan ya'un din an ce allazani an tabbatar da shi kaga ba a tabbatar da wannan ya'un na allazani ba shi ne ma'ana shi ya'un in za a yi musanna kada ka tabbatar da ya'un din na'am bal ma tabi bi hawli bil alama Wannan wani in shi fala malama eh. shi abinda ke kusa da shi ka sanya mai alama kawai a gane allazani kaga alifun da suka sa fataha ka sa fataha kusa da alifun din an gane allazina ka sa kisra kusa da ya'un din an gane wan nunu in tashdud shi nunu in tashdud in za a bi shadda in an bi shadda nunun ba zargi allazi allazina in an sa ma nunin shadda allazina allazani babu laifi ana iya in ma a sa allazina ko a ce allazina zin a sa mai shadda duk ya halatta na'am zaina wa zaini shujida aiban wa ta'awilun bidaka qusida shi nunin na zaini ba zaini da taini zaini da taini nunin din wato a sa mai shadda zayyinni tayyinni aidan wa qusida bi zaka ta'awil ana nufin musanya ne da wannan iwazun ne anil manzu da aka cire shi ya din sai aka sa shadda ya zama to musanyan wannan abin da aka cire an gani shi ismul musul ya kasu zuwa ga mausulun ismi da mausulun harfi ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية أما شيء ما والذي بأنبتي الموصولات الحرفية با يا ambaci kawai ismiya ne. harfa guda biyar ne an almazariya wa tusalu bi fi'lil mutasarrif ana sadar da shi da fi'lil mutasarrif madi mislu ajibtu min an qama cewa annahu qama zaid ana sadar da shi da mudari ajibtu min an yaquma zaidun wa amran now ashartu ilayhi bi na mishi ishara cewa lallai ya biki idan fi'ili ya auku bayan ta wanda ba mutasarrif ba na qaulillahi ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a an annahu kenan an in ya auku ga fi'li wanda yake jamid wanda baya sarrafuwa kamar laisa sai an yazo kusa da laisa wa an asa an yakuna qarib taraba ajaluhu wa annahu ya zama mukhaffafa min sakira kenan eh wa annahu asa an yakuna tariq taraba ajalu in kaga wannan an din wato an da ba mazariya ba ba irin wancan din bane ya zama mukhaffafa min sakira ne annahu wa annahu laysa lil insan illa ma sa'a A gane ko wa minha anna daga ciki akwai anna shi ma mausula ne harfiya ba ana sadar da anna da sunanta da kabarinta ajibtu min anna zaidan qa'imun ga anna zaidan wannan anna mazariya ce wa minu, qawluhu aw lam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim anna anzalna ilayka alkitab yutla alayhim an shi kuma an kaman ne shi wa bismiha wa qabriha ana sadar da shi da sunanta da kabarinta lakin ismuha ya kunu mahazufan eh? annahu wato damiru sha'an mahazuf mahazufan wasu mun musakkala maskura shi kuma ismu ismu inna na musakkala ana ambacin shi wa minha kai wa tusalu fi'l mudari shi kai fakar kawai yuzuru ji'tu likai tukuri mazaidan na zo likai tukuri mazaidan da ka kira mazaidu kai din nan kaga kai ya sadu zuwa ga fi'il mudari tukrima wa minha ma yaku ma shi ma ma mawsula sai harfiya mazariya zarfiya shi ma ma din nan mazariya ce zarfiya na hau abuka ma dinta mun fayyaka ba zan abuce kaman matakar ka da goma kana tafiya ai mutakin dawaminka mun fayyaka ai tsawon ka kana tafiya akwai wanda ba zarfiya ba ajimtu mimma zarabta zaidan na yi mamaki min darbika min ma darabta zaidan saboda dukan da kai wa zaidan ana sadar da shi da maji kamar yadda aka yi misali wabil muzari na hau la ashabuka wato ba zan abuce kamar matsar zaidu yana tsaye ina mamaki saboda dukan da kake wa zai zaidu bima na su yau mai hisab wa jumla أو بالجملة الإسمية أنا صادر بشيء جملة اسمية وأجبت مما زيد قائل إنا ما ماشي بدا دقا أبن ديك زيد ينا سي أي لا أصابك ما زيد قائم وهو قليل وأكثر ما توصل الظرفية والذرية بالماضي wato mafi yawan da ake sadar da zarfiya mazariya da fi'il madini bilam ana yawan sadu da shi da lam mudari da lam lahu ba zan abuce ka ba matakar baka duki zai ba wato sadar da shi ya zama to an sadar da shi yana zama kaɗan ma'ana shi mazariya da fi'ili mudari allazi laysa manfiyan fi'il mudari wanda ba manfiyan ba bilam da kaɗan ne ba a cika sadar da shi da shi ba eh wannan kalil

باب الأفو عن الخادم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب العفو عن babu yin ين ga boyi boyi حدثنا حجاج قال حدثنا هو ابن سلمى قال اخبرنا ابو غالب umama kala da ji sallallahu ma'ahu gulaman manzo sallallahu ya fuskanto tare da shi akwai yara guda biyu wato bayi guda biyu gulaman a nan. wato akan ainihin wato akan urf urf din laraba suka yi amfani da gulam suna nufin bawa fa wahaba ahaduhuma li ali fa wahaba ahaduhuma sai ya bada kyautar ɗaya daga cikin bayin ga ali bin abi talib radiyallahu anhu wa qala sai ya ce wa ali bin abi talib kada ka kuskura ka ringa duka shaka buge shi fa inni nuhitu an darib ahli salah domin lalle ni an hana ni in bugi ma abota sallah tunda dai wannan bawa yana sallah kaka buge shi wa inni ra'aytuhu yusalli منذ أقبلنا lalle na ga yana sallah tun sanda muka fuskanto lalle na ga yana sallah tun sanda muka fuskanto an gane wannan ko kenan annabi ya ga wannan bawa yana yawan kiyaye sallah shi yasa ya ce kada a kuskura a duke shi kenan idan mutum na sallah duk laifin da ya ba za a bugai ba kenan idan ya zo yin zina fa wazaniyatu wazani azaniyatu wazani fajridu kullu wahidin ba? idan yayin zina ya za a yi za a mai bulala idan ya yi ma wani kazafi ba shi yana sallah za a mai bulala kaga nan duk shari'a ta hau kanshi amma ana nufin kawai in ya yi laifi laifin da yake ya shafe ka an gani, laifin ka in maka laifi kai mishi fada kada ka dinga dukan shi kaka buge shi amma in ya aikata laifin da a haƙƙin Allah za ma hukunci ya hukunci za a mai hukunci mana eh na'am na'am ba wai ya shafi ba kare ba dole ne ƙarƙashin mutum kare ya ringa dukan shi haka da yana sallah yana kiyaye dokoki sai dai ya mishi fada sai dai in ya kama dole in ba ba makawa wanda wannan dukan akwai dukan da yake zama ba makawa aka wannan kowa bayan da iya. ƙaramin yaro bai kiyayewa ƙaramin yaro ya kai shekara goma shi ma to ma za ta shi a ciki tun da lokacin shi ya halatta abu gar in bai sallah ba eh na'am wa ina a rinka kama shi ana kai shi makarantar kuma ana ɗan mai hukunci dan kaɗan haka nan da faɗa da sauransu ba duka na so a san duka ana duka ne a najeriyanci kasan komai na najeriya shi ba wai ba wai kan ajiyar yake ba amma asali yaro karami irin wannan bai kai matakin duka ba yaro na kaiwa matakin duka ne yake shekara goma tunda babu wani ibada wanda ya fasa wanda ya wuce sallah to ba a dukan yaro akan ibada sai ya kai shekara goma a gane za a ce da je kai sallah in ya fi sai dai a yi mishi faɗa in ya kai shekara goma a fara dukan shi amma shi albani ke cewa shi bai ga dalilin da za a bugi mutum da za a bugi yaro ne ke sallah ban ya shi inda kai goma ba kai ya ce ma wa ya ce in yaro bai kai bakwai ba ma wa ce ka umurce shi yaro bai kai shekara bakwai ba wa ya ce ka je kai sallah tunda an ce muru kun bi sala idza balagu sab'a sinin in sun kai shekara bakwai ku umurce su in sun kai goma ku buge su in ba su kai bakwai ba ka ku umarce su kenan ba wanda ya ce ku kyale su in yaran sun gara mun zuwa da kansu ji in ba su gara mun zuwa da kansu ba ku kyale su kamo hannun shi a aikacin dinga tawowa da shi kurabe su dan koshin tawo da shi shi ba umarni ne a aiki to ai zai so insha Allah yaro zai so inda inda kai baban shi ne shi yaro yana so kullum ya rinka bin baban shi inda kace zo mu je daɗi yake ji shi yaro eh shi ne matsala ya yi laifi mana tunda bai kai matakin da za ka zuka abin nan ba sai sun za a je da shi wato a shirya shi shirya wanda ba zai musu kashi ko ya musu tsari ba kada a je da shi irin zuwan da zai yi kashi ko ya tsari a sa mai famfa ba shi ihu normal ne eh kuka normal ne shi wannan ko eh masallaci a karatu na wa ba a abazarin gulaman wato annabi ya ba abu zar wani bawa ƙara ya ce istausi yi ma'rufan ya ce ka yi masa wasiya wasiya na alkhairi shi wannan bawa da zan baka nan take sai abu zar ya yanta shi ina ce ka mai wasiya na alkhairi to shi yana ganin ba wasiya da zai mene alkhairi kamar ya yanta shi sai annabi ya ce me ya aikata bawanka ala amartani an an astausi bihi khaira fa atabtu ka umarce ni in yi masa wasiya na alkhairi sai na yan tashi kawai حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة منذ صلى الله عليه وسلم يزو مدينة وليس له خادم الحالي لوكش منذ الله باشي ده خادم وأخذ أبو طلحة بيده Eh, wato ma'ana an ce khadimi ba shi da wanda zai mai wanke-wanke guga da wasu abubuwa irin zuwa kasuwa ya je siyo mai kaya ya yi kaza ya yi kaza a gane ku to annabi ba shi da mai hidima a lokacin da ya zo duk wannan aiki shi zai yi da kanshi to sai abu dalha sai ya kama hannuna ban dalaka bi hatta adqalani alin nabi sallallahu alaihi sai ya tafi da ni har ya shigar da ni wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nabi Allah ce ya annabin Allah ana san gulamun tayyib labib lalle anas bin malik yaro ne mai basira mai hankali yana da basira yana da hankali falyakdumuka falyakdumuka to wato anas yayi maka hidima na kawo shi ne yayi maka hidima qal fa khadamtuhu fi safar wal hadar yace sai nayi ma annabi hidima a cikin tafiya da zaman gida hu al madina lokacin da manzon Allah ya zo Madina hatta tuwfiya har manzon Allah ya rasu yana da hidima kasan ba karan morewa ba ko a ce kai din nan ka zama to mai hidima na manzo sallallahu alaihi wasallam ai ka more eh ma qala li li shay'in sana'atuhu lima sana'ata hadha hakaza bai ce mun ga wani abu da na aikata ba me yasa ka aikata wannan haka abu in na aikata wani abu bai taɓa cewa me yasa kai kaza ba wala qala li li shay'in lam asna'u lima ala ala sana'ata hadha hakaza wato manzo Allah bai taɓa ce mun ga wani abu wanda ban yi shi ba shin me yasa baka aikata kaza ba to wannan me zamu ce kenan ko da yi kuskure annabi bai kwabar shi kenan ya nuna kenan kawai yana zama tare da annabi ya aikata abin da ya ga dama kenan kenan anas yana kiyayewa sosai kiyaye wanda saboda kiyayewansa ma in annabi ya ga bai yi wani abu ba zai dauka ila ya gaji ne ma an gane in kuma mutum na yawan kiyayewa ya ɗan yi kuskure dan za ka ɗan kawo da kai ko a cikin a cikin ayyuka ɗari da aka bashi casa'in da tara da 1 dubu ya kiyaye sai ya ɗan kuskure kaɗan? sai ta faɗa a'a irin wannan kuskure kaɗan sai kaɗan kau da kai to wannan shi ne, shi anas ɗin ya tsaya mai hankali ne ya tsaya ya yi ma annabi hidima yadda ya kamata to ƴan ƙananan kurakurai annabi ya yafe mishi shi abin da ake nuni a kai kada wani ya ce to in ka rike bawa kawai duk kurakuran da ya ba sai ka mishi inkari ba idan bawan yana yana barna yana aikata laifuffuka yana sace ma dukiya yana ma kaza yana ma kaza sai ka shiru hauro zai yi ba magidanta suke yaran su akwai mazubin da kawai tafiya abu kalilin kura aya tare da sauransu kuskure ne shi ba wannan wannan bawan da kake gani shi mutum ne ba kawai ka samu opportunity ne ka samu dama ne har ya zaman to ka zama gidan shi ko Allah ne ya baka wannan matsayin to sai ka gode wa Allah kada kai masa wulakanci an gane ku yawwa duk mutumin da kaga wai ka fi shi Allah ne ya baka wannan matsayin ba wani abu bane ilama ya fika basira da hankali da komai Allah ya bibita ka kan shi wannan wani hikima ce ta Allah eh gulam ne wani hadisun gulam an ce ma urfin wannan da an ce gulam ai gulam asalin shi yaro a luga ga al'adar suna suna kiran bawa kamar ko ba hausawa ba suna yi ba ce wannan wannan yaron wane ne ya eh, ba shi ya haife shi ba wannan ko ba ya nuna ko ba amfani da yaro ga luka bari kuma yaron shago za ce ai yaron wane ne al'amarin ya kai ma yadda zaka san yadda 'yan Najeriya ke fifita kuɗi akan ilimi in kana da wani babban mai kuɗi sai a ce ga yaron malam ga mai gidan malam wane kai kai babban malami ne akwai wani mai kudi kuna tare da ce ai shine mai gidan malam mai gidan ai mai gidan malam kenan ko abokai ne ya ce shine mai gidanka kaga a fili sun nuna wannan kudi ya fi ilimi saka kudi shi ne sama ilimi a ƙasa yake eh ai shine mai gidan shi hmm. Na'am.

gargaɗi irin wannan soyayya mutum yana tare da shi gobe kiyama zai kashi da wannan abin gobe kiyama tabbas na'am a ƙwarai tun daga magariba har sai an gama sallar nan duk sallar isha'i da waye haɗawa suke daga baya za su ciya za su haɗa sallah wanda saboda kwallo shi ana ta sa abu a media wai saboda wasu da yake sun sun ci ya alƙawarin in dai suka ci eh. shi zai shiga kwata ya tube iwo a cikin fata. to kuma sai da ya shiga fata. ya tsirara wallahi cikin kwata ga shi an nuna shi ne biya to Allah ya sauwa ki na a ana yi mana kai kowa san dama wannan dama kwallo ana caca cikin mana sosai asalin kwallo dama ana yin caca sosai a cikin ta na'am an sorfi الدرس الثالث عشر الفعل الرباعي المزيد فيه واتصابه واوزانه ماشي ثاني عشر قاعده دي الفعل الثلاثي بني ولين الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثه اقسام شي فعل الثلاثي وداخل وقاري كشي uku اسم يزاد فيه حرف واحد wato akwai wani izumi wanda ake ƙara harfa guda ɗaya a cikin sa wazanuhu talata wato ma'aunansa guda uku ne fa'ala akwai fa'ala akwai fa'ala misalin alama allama misalin allama fa'ala wa mujarraduhu wa mujarraduhu alima shi mujarrad din shi shine alima wa fa'ala akwai fa'ala kamar la'aba wa mujarraduhu la'iba wa af'ala mislu akrama wa mujarrad din shine mai karuma wa ismu yuzadu fi harfani isnani wani ismi ana ƙara harfa guda biyu a cikinsa ma'aunansa biyar ne misalu takassara min kasara wa tafa'ala misalu taraja'a min raja'a wa in fa'ala misalu in qada'a min qada'a wa fta'ala misalu raba, min qaruba wa in if'alla misalu ihmarra wa mujarraduhu hamira akwai ismin da ake ƙara harfa guda uku a cikin daga ciki akwai ma'aunin istaf'ala misalu ta, min fataha fa haka jadwal yajma'u laka al-awzan al-mazkura karki jadwal wanda yake tara maka ma'aunan da aka ambata bi amsalati hadil madi wal mudari wal amr eh al madi wal mudari sai musu wanne shi kenan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم درس السادس والعشرون درسي نا 26 اسم الهيئة سونا نا سونا ينهي اسم النوع ko kuma kira shi ismun yana magana kan nau'in abu nau'i amsila wa qabtu wuqifat al wuqifa na tsaya irin nau'in tsayuwar malamai wuqifa nau'i na tsaya irin siffa irin nau'i na tsayuwar malamai in na wa qabtu na tsaya wuqufan gayan tsayuwa wannan maqulun mutlaq ne litta'kid amma in na gina shi akan fi'ila to ya zamanto ismun nau na tsaya irin siffan tsayuwan malamai Ibrahim Hassanul Jilsa Ibrahim mai kyakkyawan yanayin zama ne jilsa yanayin zama Aisha uh, jilsa istiraha ko ba a cewa jalsatul istiraha jilsa wato ma'ana yanayi nau'in zama na istiraha Aisha hadi atul mishiya Aisha mai natsuwan yanayin tafiya ne mishiya yanayin tafiya nau'i na tafiya mishiya azzaki sahalin murafaqa wato mai hankali mai sauƙin mu'amala ne yana da sauƙi na mu'amala shi ne mai basira sahal sauƙin yanayin mu'amala murafaka al-ladidu al-balidu shadidul mu'ashara dai wawa shi mai tsanani ne wajen hudda mai tsananin yanayin hulɗa ne al-mu'ashara shadidul mu'ashara akramtuhu ikraman azim na girma ma shi ikraman aziman girma ma mai girma haka an siffanta shi ma nau'i ya zama nau'i eh ismul hay'a aw an-nawm masdarin yadullu ala hay'ati al-fi'l shi masdar ne mai nuni akan yanayin fi'ili da kuma nau'in sa wa ana gina shi kan sulasi mujarrad akan ma'aunin fi'latin tasir al-fa'a eh wa taskin ayn mislu aisha isha rabiya ya rayu irin isha irin nau'in rayuwa da yardajiya wa masha yayi tafiya irin nau'in tafiyar malamai kana fi'lu zaidan idan fi'lin ya karu kan harfa uku sai mazar ya zama bilwas sai an siffanta shi zai zama mazara nau'in ya siru mazaruhu mazara nau'in mazar din yana zama mazara nau'in bilwasfi misalu kaga akramtuhu ikraman in nace ikraman akramtuhu ikraman ya zama maqul mutlaq li ta'kid idan yana so ya zama lin nau akramtuhu ikraman san ce aziman sai in siffanta shi wannan aziman da nasa ya mai da shi maqul mutlaq lin nau shi mai basira mai saukin wato mu'amala ne sahalul murafaka an yi idafan shi an yi idafan shi sahalul murafaka eh shine masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ana sanar da yan uwa ciwon karatun da musulmana suke a faya bayan faya din nan an dawo da shi nan na mata saboda haka duk wanda yake sha'awa iyalan shi ko kannan shi da sauransu karatun ya dawo kusa sai su dinga halattowa nan majalisa eh ranar sati da ladi karatun da su malam da san ba mata mata mata a nan ne a nan ne sati da ladi a wannan masallaci yau da yi na na karfe na eh, ya danganta shi ni nawa daga karfe goma zuwa sha ɗaya shi na malam tara zuwa goma na malam tara zuwa goma ran lahadi yi lahadi ne asabar yau yau shi na zai nashi hmm. karfe tara zuwa goma ni kuma nawa daga goma zuwa sha ɗaya ji amma yi jiya ba na yi tsara na asabar an banci eh, asabar da lahadi kwana biyu ne kawai kaga Allah shi taimake mu masu sha'awar da ma na kan dawo mata mata ke gashi sun dawo su ma kai littafin da ake karantawa ta zo ta gari a turo ta za ta gari za ta karatu littafin ni dai ta bangare na akwai akwai iyawu sunna na shaulan godiyo akwai akwai wannan eh, wannan mutsalau akwai akwai wannan usulul fiqh akwai usulul fiƙi, akwai ulumul qur'an akwai wannan ya sunan shi ko ah, oh, yau sunna usulul fiqh ulumul qur'an sai tafsir tafsir malaba gumi sai kitabut tauhid kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab sai ah, سيما صلاة النبي نا الألامة ناصر الدين الألباني إيه بقى جمنا منا وان أوي ما شاء الله الله شتي بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أتوب إليك